masu iya magana na cewa duniya juyi juyi kwado ya tsinci kansa a ruwan zafi a shafin sada zumunta da muka kafta a shafin sada zumuntar na shahararren jarumi wato kuma wanda ake lakabi da yallaɓai sannan kuma sarki a masana'antar kanewood wato sarki lunu. a inda muka hangi jaruman a wannan satin gaba ɗaya yana postin wato irin na ɗaukar shirin wakoki da suke yi na shahararren mawaƙin siyasan nan wato Dauda ka Kahuta rararara a baya kwanakin baya dai mun kawo muku labarin cewar jarumin shine ba da umarnin wata waka da raran ya ɗauka wacce ake lakabi da jihata a yanzu haka ma inda an saki wakar sai dai a wannan wannan karin inda muka sake ganin jarumin shine yake bada umarnin wannan waka sannan kuma abubakar bashir mai shadda shahararren mai shirya fina-finai na masana'antar kanewood shine dai wanda yake shirya wannan fim sai kuma manyan abokanan aikinsa da suke mara ma baya irin su shek isa alolo da kuma shehu nasir wato nasir alikoki da dai sauran manyan jarumai inda suka kai masa ziyara can jihar katsina amma da sirra maran boot da kuma sauran jarumai duk dai a cikin wannan ɗaukar shirin waƙoƙi na siyasa na wato mai shirya waƙoƙi shi bashir mai shadda haka zalika shahararren man shirya waƙoƙin wato dauda kahuta rarara ya shirya wannan waƙa ne ta musamman duba da cewar an mata lakabi da wato dogara ya dawo hakan ce ta sa jihar katsina a cike take a wannan satin duba da cewar sarki alunu yana can jihar katsina yana gudanar da ayyuka manya-manya wanda shi wannan shahararren mawaki na siyasa dauda kahuta rarara ya ɗauko shi ya bashi aikin ya masa bada umarni hakika wannan aiki ya ɗau salo daban-daban kuma ya ɗau hankulan jama'a a masana'antar kanewood a inda gaba ɗaya muka ga jarumawan kama daga masu bada umarni masu shiryawa haka na abokanan aiki duk sun hallara a wannan guri masu tace hotuna irin su rabi da kin sannan kuma masu kyamarori irin su mr aa amaryawa haka zalika irin su abubakar g-boy manya-manyan masu kayan aiki na masana'antar kanewood sun hallara a wannan guri tarka shi lalle wannan aiki ya ɗauki nisa kuma ya ɗau hankulan jama'a a yanzu haka dai ana can jihar katsina ana gudanar da wannan aiki kwana na uku kenan rubu ma gidan talabijin damu na tv hausa ma iya cewar dauda ka huta rarara da kuma jarumi alinu da bashir mai shadda mu ne muku fatan alheri a aiki lafiya a gama lafiya kada kuma ta ku yi subscribing a gidan talabijin namu na MDTV Hausa domin samun sababbin labaruka daban-daban daga masana'antar Kanewood sai a danna kararrawa AMD TV Hausa ta ku ce.